يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don karanta littafi na hisnul muslim min azkarul kitabi wa na سعيد بن آلي بن وهب الكهطاني حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga horewar Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi na uku muna masu farawa da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abun da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ina sidi na ga 'yan uwa yanzu wasu masu sidi sun miko ina zaton saƙo ne suke bukata isarwa zuwa gare ku in akwai mai bukata da dan niyan saya na farko akwai muhadara guda goma akan matsalolin ma'aurata wannan ina ji sidin gaba dai ina zaton nawa ne ko in ce wanda na gabatar guda goma na farko a cikin goman duka mp3 ne akwai na farko aure ni don allah na biyu akwai ladubban aure mai nasara na uku akwai waliman soro na hudu akwai sunnoni da bidiyoyin aure na biyar akwai haƙoƙin ma'aurata na shida akwai haƙoƙin iyalai na bakwai haƙuri da juna ma'aurata na takwas gyara kayan ku ma'aurata na tara akwai sirrori talatin na mallakan mace na goma akwai iyaye mata ku kiyaye amanar Allah wannan guda goma a cikin cd ɗaya ga wanda yake bukata zai iya samun su sai na biyun shi ma darussa goma sha ɗaya ne mai taken guzurin mace musulma na farko akwai mata adon gari na biyu akwai darajar mata a musulunci na uku akwai mata mumina na hudu akwai albishirinki mai hijabi da niƙabi na biyar akwai iyaye mata ku kiyaye amanar Allah na shida bakwai takwas tara goma zuwa sha ɗaya shine hukunce hukuncen da suka shafi mata shi wannan duka kowanne a kasar ne 90 a ciki guda goma wannan kuma guda goma sha ɗaya wannan akwai guda goma a guda bakwai muhadarat ne na farko akwai alamomin tashin kiyama na biyu zuwan dujal na uku akwai ya juju ma juju na hudu akwai rikicin duniya da na lahira na biyar akwai tambayoyi tara bayan mutuwa na shida akwai masifu tara na ranar kiyama na bakwai akwai ni'imar aljanna da azabar wuta wannan duka ana iya samu a darul islam wajen dan uwa malam muhammad kabir hafizahullahu ta'ala ko a nan wajen masallaci ko a shagonsa da ke kasuwar laushi a nan wunti market dukkanin su muhadarat kowanne akan samu bakwai zuwa takwas zuwa goma wanda bil hakika ko economically aka duba an samu sauki wannan kuma daga labaran video center ne su ma shagon nasu na nan a run about da bauchi central market wannan sun saka ina ga video audio ko video ne ko muhadarar da aka yi na garkuwan musulmi number one and two dukkanin sun shigar da shi a cikin video ga wanda yake bukata duka one and two don gasu a nan wurin insha Allah ta'ala ina zaton kuma sun kawo za a same su a wajenan sun kasa su sai kuma akwai wannan mene takensa shi shine bakan dan biyar rikicin duniya da lahira shi ma muhadara ina ji na farko akwai rikicin duniya da lahira na biyu akwai ta'addancin 'yan sanda na uku kisan gilla na hudu suwaye 'yan taliban na biyar rijal number 40 na shida tsadar lokaci na bakwai takalmin karfe ni ban san wanne ne ba wannan ma kuma ina ji na ne ko <laughs> na takwas illolin kwallo na tara azaban wuta da ni'imar aljanna na goma hanyoyin tsira na goma sha ɗaya aya ɗaya a yola wannan an kira shi da taken waiwaye adon tafiya amma takalmin karshen na ina ji an canja mara sunan da na saka oh, oh na tuna <laughs> ok muhadaran da aka ta gwallaga oh na tuna eh, wannan hakikatan haka ne jazakumullahu khaira sai wannan kuma complete tafsir ne na fadilatu sheikh ja'afar mahmud adam rahmatullahi alaihi tafsiri na shekara na karshe da yi 2006 a maiduguri daga farkon darasin har karshe akwai mp3 za a samu a nan waje masu labaran kaset eh, labaran video center sun kasa insha Allahu ta'ala so wanda yake bukata yana iya samun suna ji wanda ya kare kenan ko sai a ba su kayan su ko da ikon Allah muna cikin karatu a hisnul muslim wato garkuwar musulmi muna masu roƙon Allah ya sa wannan karatu ya zama garkuwa gare mu gabanin kutsa zuwa ga karatun abinda da zai ba mu sha'awa shine tsari na addinin musulunci yana da matukar wahala ka samu wata gaba ta ibada ko wata ibada kanta ko ƙoƙarin shiga ibada ko kuma bayan an fita ibada face ka samu musulunci ya karantar da wani lafazi da ake addu'a a gode wa Allah ko ake neman kariyar Allah daga shaidan ko ake neman taimakon Allah ya karbi wannan ibada da aka gabatar ko ake niyan gabatarwa wannan da mana yana ƙoƙari ne a karantar da mu shagaltar da harshen mu da ambaton Allah. kamar yadda hadisi ya karanta da mu a muqaddima la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah kada ka kuskura ka bari harshen ka ya bushe daga ambaton Allah dare da rana safiya da yammaci ni da kai da mu zauna muna tadi ko muna musu abin ake bukata mu yi shine mu yi ta ambaton Allah harshe din nan idan ba mu shagaltar da shi da ambaton Allah ba ba mu dame shi da kiran sunan Allah ba ba mu dame shi da ƙoƙarin haddace zikirori da suka tabbata a sunna ba wallahi al'azim shine makamin farko na kai mutum wutar jahannama annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a wani hadisi na bukhari da ya karanta da mu abun tsoro ga duk mai imani yana cewa akan hatsarin harshe da ake cewa mu yi zikiri da shi yace innar rajula la yatakallamu bil kalima ma ta laha bal tahawi bihi fin nar abada bainal mashriqi wal maghrib fiyayyen halitta ya ce mu ji karfin maganan nan mutum yana iya furta wata kalma da bakinsa ko na wasa ko na tsokana ko na karya ko na kazafi ko na munafurci ko na hassada ko na wani abu mai kama da haka la yulki laha bal da ya faɗi kalmar bai ma ta muhimmanci ba alamar bai bata muhimmanci ba bayan ya faɗa da minti ɗaya ma ya manta da ya faɗa ba ma sai an kwana ba annabi ya tana gangarawa da shi wutar jahannama gangarawan eh, ratan ya kai mafitowa rana da mafadarta dalilin kalma kwaya daya yana fazakka yana azumi yana sallah amma kalma ɗaya bakin sai fada kalma kwaya ɗaya bakin sai fada mu duba lokacin da aka yi wa matar fayyan halitta zafi aisha radiyallahu anha ai da harshe aka yi amma Allah yake cewa me wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi me malai salafin lakum bihi ilmin wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim baki ne zai faɗi wata kalma wani ma da tsokana ka faɗa amma akwai abin da ba a tsokana a cikinsa akwai abin da ba a izgili a cikinsa ka'idan harshe idan mutum bai kiyaye shi ba to shine abin da zai fara kai dan adam wuta mu duba wa'azin da yan halitta yake wa mu'az ibn jabal kai sallah kai azumi ka ambaci Allah kai kaza kaza mu'azu da ya ga abubuwan sun yawa sai annabi ya ce in gaya maka abu kwaya ɗaya da idan kai ya mallaki duk ibadun duniya mu'azu ya ce na'am annabi ya ce kuffa alaika haza ka fi karfin harshenka ka yi kontrolin harshenka kada a same ka da faɗan magana ta ƙarya kada a same ka da munafurci kada a same ka da jita-jita kada a same ka da hassada duk abin da zai kai ka wuta kada a same ka da shi kai kontrolin harshe sai mu'azu ya ce wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu abin da bakin da yake faɗa har za a tambaye mu annabi ya ce sakilatka ummuka lalle mahaifiyarka na dab da ta yi asaranka ce wa hal kubbun nas ala wujuhihim fil nari illa hasaidu alsinatihim shin akwai abin da ke kifar da mutane a wuta kansu ya koma kafa ta koma sama fiye da harshen su yace abin da harshe ke nomawa shi yake kai mutum wuta shi yasa bahaushe yace baki ke daura wuya in ka ga wuya ya daura bakin ne ya daure shi to baki ke kai dan adam wuta wai saboda a bamu tarbiyya tunda ba zai a ce kada kai magana ba ba zai a ce kada kai taɗi kuma kai shiru ba sai aka karantar da kai waɗannan azkar din shagaltuwa da su to ko ana taɗi baka da damar sa baki a ciki me dalili saboda taɗin ba mai amfani bane mafhum tayyib kaga inda an barka haka to sai zama sai ka shiga damuwa to duk waɗannan azkar din in ka rike su ka da lokacin yin taɗin da bai da amfani duk abin da ba maslaha baka da ikon yi malamai suka ce magana kala uku ne akwai magana da yin take da fa'ida barin ta ma ya zama kuskure kamar an yi kuskure za ka yi nasiha ko za ka yi wa'azi ko za ka karanta qur'ani duka magana ne suka ce yin wannan wani hali wajibi ne wani hali mustahabbi ne wani hali akalla ma a ce halal ne saboda amfanarwa ne suka ce na biyu magana duk maganar da ba ta da amfani ba ka da ilimi a kanta ba ta ƙara maka addini ba ta rage maka ba ta kusantar da kai Allah ba ta ragewa kar ka yi ta a cikin yinta akwai wanda littar da mutum a musulunci akwai wanda mutum haramun zai aikata akwai wanda makaruhi ne suka ce sai ta uku akwai wanda da yinta da rashin yinta duk ɗaya ne suka ce to duk maganar da da yinta da rashin yinta ɗaya ne to kada a yi ta in dai yinta ɗaya ne da rashin yi to kada a yi shefi zama alkhairi duk abin da in kasan da ka yi shi da kada ka yi da harshen ka ɗaya ne to bari shi ne addinin me wanda kina maka ashe wai damuwa da kontrolin harshe duk musulmin da bayi da ƙarfi na kontrolin harshen sa to ya halaka so da haka waɗannan azkar in za mu riko da su insha Allah ta'ala ba mu da lokacin yin taɗin da bayi da amfani balle harshen mu ya faɗi abin da yake ba haka ba balle harshen mu yayi gulma ko munafurci ko hassada Allah shi kare mu daga wannan za mu tashi a babi na goma sha uku jiya mun yi magana akan addu'a mun tsaya kan addu'a da ake yi lokacin tafiya masallaci addu'a wacce take mai tsawo daga jiya zuwa yau da aka tashi akwai wanda iya haddace ta akwai wanda ya haddace wai haddace ka haddace to ga isa suddais ya ce ya haddace sai waye kai ma ka haddace biyu ibnu uthaymin ma ya haddace ramadan ya haddace masmul ath kai ma ramadan ne shi ma haddace Usman ya haddace jazakumullahu khaira zadakumullahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa hidayatan amin ko kuma duk gogare ne a ah, kuke ga sudde su ba goro bane Allah ya taimake shi amma sauran da duk da na gani ina ji okay malam kai kan ba goro bane anta mutazawwij Allah ya kara maka albarka a rayuwa gwagware din kuma Allah ya rage mana yawan su a duniya ta hanya da tafi kowace inganci wace ce hanyar kaji wani ya ce mutuwa ni dai ban faɗa ba kaji baki ke ɗaura wuya kenan yanzu an ce mutuwa ba za a kama shi kenan to Allah shi samu wanye lafiya gwagware Allah ya ba su hanyar yin aure yawanci gwauranci bai da daɗi saboda abin da zai baka mamaki ko aljanna ba gwauro. ai Allah ce wa zawwajnahum bihurin in kuma yake cewa mai uruban atiraba duka menene akan matan aljanna ne inna an sha'ana hunna insha'a duka menene matan aljanna ne amma za ka ga mace na iya shiga wata namiji na iya shiga amma kowai a dan musu kara a daura musu aure ba a yi in dai suka shiga wata to kowa daga nan ya zama kwandin wato kenan daman aljanna duk dan aljanna iya da aure dan wuta fa gauro ne ba kuma ina nufin duk mara mace dan wuta bane sai dai kawai lalle dan wuta bai da mata ya je shiga dan ba nasin dai kawo mata dan wuta sai yasa sai mu ce Allah ya kare mu da gauranci ga duniya zuwa barzaku zuwa lahira <laughs> za mu tashi akan babi na goma sha uku da ikon Allah darasi na uku haka nake so na ga daga an karanta a haddace to sai a dage da haka bismillah arama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى دعاء دخول المسجد babi na goma sha uku mawallafin wannan littafi babban malamin sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani hafizahullahu ta'ala yace addu'ar shiga masallaci addu'a na farko tafiya masallaci ne wanda riwaya kala kala ne akalla ana samun riwaya wajen guda bakwai duk wanda mutum ya haddace da ikon Allah ta yi wanda yake Allahumma ja'al alfi kalbi nuran wa fi lisani nuran waje alfi sam'i nuran waje alfi basari nuran zuwa ƙarshe idan mutum ya isa masallaci zai shiga ana son ya shiga masallaci da addu'a ne mu mafiya yawa wasu suna ma taɗi ba sa gama suke shiga har ka rasa yaushe ake addu'a tun daga gidan taɗi suke har aka shiga masallaci suna taɗi wasu ma riga tsaye da sallah amma har su shigo masallaci kana sahun farko ko na biyu kana jin taɗin su a baya ba su shiga sahu ba <laughs> ina ma da wani taɗi mai amfani ne sai a ce an yi asara karama shine an yi taɗi mai amfani amma kuma ba a yi mai ba ba yi addu'a ba amma kuma sai wani ma sai ma taɗi ne na sharri na farko an kawo shi masallaci na biyu dalilin yinsa ba yi addu'an shiga masallaci ba na uku kuma ga zunubin tadin wurin Allah don haka wannan addu'ar shiga masallaci da in ka zo shiga sai ka gabatar da kafar dama kana yin addu'a din sai ka shiga a daidai shiga ake fara addu'ar na'am a'udhu billahi al-azim أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم wannan hadisi imamu abu dawud Allah ya gafarta masa shi ya kawo babban malamin hadisi sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta shi a cikin littafinsa na sahihul jami hadisi na 4591 annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi in ya zo shiga masallaci yakan ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ma'ana a'udhu billahi azim ina neman tsarin Allah mai girma shi Allah shine mai girma to Allah mai girma ina neman tsarinka ka biwajihil karim ina neman tsari tare da tawassuli da ainihin fiskarsa alkarim mai alfarma wa da fiskar Allah wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram don haka abin da ake tabbatarwa a sunna shine Allah yana da fiska saboda qur'ani ya faɗa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram na biyu sunna ta faɗa wa bi karim sai tambaya da bin aka ce fuskar Allah irin ta mutum ne sai ka ce a a limaza saboda laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir yaya fuskar take ka ce wallahu alam to me yasa kace yana da shi ce saboda shi ya faɗa qur'ani shi yasa na faɗa shikenan magana ta gare ka ya faɗa eh na faɗa ya yake ban gani ba don ba a bayyana mun ba abinda kuma ya faɗa wajibi ne imani da shi duk masail da idan ka bai gani ba haka ake bukata yi imani da su shi yasa wani ya tambayi imamu Malik rahimahullah an ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa fa istawa yace al-istiwa ma'lum wa kayfa majhul wa su'alu anhu bid'a wal imanu bihi wajibun kawai shine amsar don haka wabi wajihi da fiskar Allah al-karim mai alfarma in an ce abu alkarim abin da ake nufi a shari'a shine abun da yake ba da taimako ko yake gabatar da ni'ima ga mabukata ni'ima ba tare da ni'imar ta yanke ba wannan shine asalin ma'anan alfarma wanda yake bayarwa kuma abun baya karewa so kawai da ai ayir kalmar alfarma an ga wani abu ba wannan ba to hakika ba shine alfarma ba alfarma shine kana bayarwa kuma na wajenka baya karewa kuma baka shiga damuwa sannan ba a taba neman aka rasa ba in an rasa sai dai in ba cika sharuɗan ka bayar ba amma ba wai don ya kare ba wa sultanihi alqadim da kuma sultan mulki na Allah alqadim wanda yake da dadde babu wanda ya san farkonsa babu wani abun da ya rigaye shi mina shaitani daga shaidan nake neman duk wannan tsari waɗannan ababe da duk aka ambata guda uku Allah al-azim al-waju al-karim as-sultan al-kadim ana aiki da su ana addu'a wajen neman tsarin Allah mina shaitan daga shaitan arrajim wanda yake tsinanne daga kalmar rajimu ne jefaffe jefe shi da aka yi shine Allah ya kore shi daga ni'ima Allah ya kore shi daga rahama dalilin korewa daga rahama sai zama an jefe shi jifan da aka masa sai zama an tsine masa wannan ita ce addu'a da ake shiga masallaci fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi yace duk wanda ya karanta wannan zai shiga masallaci shaidan da kansa sai ya ce ku fi minni bakiyata yaumihi annabi ya ce shaidan da kansa ya ce wanda ya wannan addu'a daga yanzu har zuwa wuni ya kare an kare shi daga shari na ba zan iya cutar da shi ba shi kansa shaidan sai ya sallama ya ce ku fi ya bakiyata yaumihi daga yanzu har ƙarshen wuni ba zan iya cutar da shi ba kaddara ka zo sallan asuba a jam'i ka yi daga lokacin har ka kwanta a bacci da ikon Allah shaidan ba zai nasara a kanka ba to ya wanda ya shiga masallaci bai addu'ar ba mafhumul mukhalafa shikenan shaidan zai nasara a kansa ka duba falalan daga kayi ta a lokacin da kai har wuni ya kare ba za shaidan ba zai nasara a kanka ba gobe in kai da asuba har wuni ya kare da ikon Allah shaidan ba zai nasara a kanka ba ka duba irin garabasa da muke rasawa rashin irin waɗannan addu'o'i ke iya sa wasu zunuban kai kan kana so ka dina ma ka ga gare dinawa me dalili saboda baka neman taimakon Allah da sa ta bangaren yin addu'o'i da suka tabbata a shari'a shi yasa shi dan daga ya zo kawai kofa abu ɗaya direct entry yake samun admission Allah shi kare mu daga sharrin shaidan sharrin shaidan babban al'amari ne ka duba irin ayoyi da qur'ani ke magana akai wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah ko kuma rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ko ƙur'ani za a karanta idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura duka waɗannan addu'o'i ne duka kariya ne daga shaidan dan shine wanda baya imani da Allah Allah shi kare mu daga shaidan duniya da lahira na'am بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك نعم addu'a ta biyu ko kai ta farkon ko kai wannan ta biyun malamai suka ce idan mutum ya hada a nan ma bai yi laifi ba a ce na farkon kayi na biyun amma in kana yin a tanawwu wannan kuma shi ne abin da fi tabbatuwa shine zahar kai ta farko ko da asuba kai ta farko in ka zo zahar sai kai ta biyu in ka iya in ko ya gagare ka to ko ta farkon ka rike da ikon Allah ka ci riba asarar shine a ce mutum bai da ko daya a ce duk labarin lahira babu a duniya ne yake da basira akwai wanda in maganar duniya ne zai awa goma yana maka labari labarin da bayi da amfani ya baka labarin UK ya gaya maka na America ai a Germany ma kaza ya faru ya dauko maka tarihin shekara 100 da bayi da amfani tarihin da la yusmin wa la min ju'in gaba ɗaya bayi da amfani ya dauko maka wasu kissosi a satirul awwalina amma daga ka zo labarin Allah wannan kuma fa fala saddaka wala sallah babu komai jama'a wannan asara ne duniya tana da amfani musanta musan tarihinta mu nemi iliminta mu sai da za a zauna a cikinta mu san yaya za a kera abu a cikinta mu yi karatun zamanin amma muhimmancinsa da fa'idarsa da falalansa da amfaninsa bai kai sanin Allah ba shi kansa duniyar in ba a san Allah ba sai ta zama halaka amma in an san Allah sai ta zama tsira don haka addu'a ta biyu za a ya ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah da sunan Allah wassalatu tsira wassalam da aminci ala rasulillah akan manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi Allahumma ftahali ba rahmatika ya Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka wa ya san adadin rahamar Allah wa ya san adadin ƙofofin akan kawai rike iyalinka kadai a gida baka isa ka bayyana kofofin rahamar Allah gare ka ba balle lafiya da ya baka balle sutura balle abin hawa balle kuma kofofin rahama na addini da ya maka Allahumma ftahali abawaba rahmatika wannan hadisi ingantaccen hadisi ne Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahi na Ibn Maja a wata riwaya ana kara da Allahumma asimni minash shaitanir rajim wannan ma inganta ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم wannan ya inganta a tsayawa na farko in ka tsaya abawa ba rahmatika riwayar muslim ne Allah ya gafarta masa ya kawo a juzu'i na farko hadisi ya 494 da ikon Allah Allah shi sa addu'a ta zama hujja akan mu da gare mu ba hujja akan mu ba na'am دعاء الخروج minal masjid babi na goma sha hudu an kaddara ka'idar da sallah zaka fita to fita a masallacin ma iya da zikiri akwai ambaton Allah da shari'a ta karantar idza arada al-insanu an yakhruja min al-masjid idan dan adam ya daura niyyar fita a masallaci to ana bukata da ikon Allah ya karanta wannan addu'a mafhum tayyib don ba kawai haka kawai mutum zai kama hanya ya fita ba ana bukata ya karanta addu'a shi za ga wasu ababe ba su da azkar to mafiya yawan ababen da ba su da azkar in ma sabon Allah ne in ma kawai babin mu'amala ne a babin mu'amala sai a barka wannan kuma halal ne amma in dai abu na ibada ne cikakkiyar ibada tabbatacciya to akwai azkar za karantar da kai a wurin da ikon Allah du'a'ul khuruji min al masjid addu'ar fita a masallaci ba hadisi na 21 bismillah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم الدعاء فتاء مسلاتي إنك ذو فتاء ko na zo fita ko ta zo fita sai a ce bismillah muna neman taimakon Allah ta bangaren aiki da sunansa bi ma'ana sunayensa saboda daman mudafin ne mufrad al mudaf ne ya ummul jami muna aiki da sunayen Allah wajen neman taimakonsa wassalatu da tsira wassalamu da aminci ala rasulillah akan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ni ina roƙonka daga cikin falalarka Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim Allah ka bani isma ka bani kariya ta har abada in zama ma'asumi daga batarwan shaidan bi ma'ana ba ba za ka yi kuskure ba amma shaidan ya samu sulta a kaina ya kaddara ya yi samu nasarar fitana a musulunci ko in zama mushriki ko dan bid'a Allah ka bani isma akan wannan daga shaidan al-rajim wanda yake tsinanne Allah shi kare ni da ku daga tsinuwa na shaidan wannan hadisi shi ma Imam Ibn Majah Allah ya gafarta masa ya kawo babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah inganta a cikin sahih Ibn Majah juz'i na farko hadisi na 129 insha Allah ta'ala na'am azkarul adhan sai kuma ambaton Allah da ake a lokacin kiran sallah idan ana kiran sallah ba ba so ake kawai mu yi shiru ba ana so mu rika ambaton Allah shi fala dan iya kiran sallah amma kai ma ba a so kai shiru ana so ka ambaci Allah ka duba gata na addinin musulunci kuma kana ambaton Allah ana baka lada kana ambaton Allah ana baka lada kana ambaton Allah ana baka lada jama'a mai muke nema da yafi wannan a rayuwa addini bai bar mu kara ba abu kaɗan za ka yi sai ka ga falala a cikin sa na'am يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول متن زيتي نعم وانا باب دموع ba damuwa ba sai kun faɗi wannan mugo wannan yana yanko hadisi ne a ɓangaren magana ba na addu'a ba ina ba na cewa ku karanta magana ɗin saboda kada wani ya je haddace ya ɗauka duk ita ba addu'a ce to sai wannan na faɗa da bakina. shikenan an zo addu'an sai ku biya duk wanda kaji an biya ita ce addu'a da ake so mu haddace wanda ba a biya ba to wannan karatu ne ana baka labari kar wani ya je ya haddace gaba daya ya je har ya haddace abin da ba a bukata ya haddace bi ma'ana ya iso fatiha ya wuce ta ta wani dan uwana ba kauye ya saba jin labbaik allahumma labbaik ya tafi aikin hajji yayi wannan ya ji ana labbaik allahumma labbaik har aje a ce hajjin bana da ya tashin ya je na talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak hajjin bana saboda a hade yake jin su tunda ko a hada ne an ce ana talbiya dole sai hada shi ba ai dan don a lokacin da ake irin wannan hajjin bana ba a yankewa daga an ce kawai la sharika lak sai a ce hajjin bana shi ma duk sai hade su da haka talbiyarsa shi ma akwai hajjin bana a cikinta ta baɗi kuma ko ba raya za a yi ban sani ba ya ƙulu misla ma ya ƙulu mu'azzin shi mutum zai faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa duk abin da mai kiran sallah ya faɗa ana so ka faɗa misali kwatanta mana sai mu maimaita kiran sallah ɗauki siga ɗaya cikin sigogi da suka tabbata na kiran sallah الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول a daidai nan duk abin da mai kiran sallah faɗa in muna ji ana so mu amsa sheikh as-sa'adi rahimahullah malamin ibnu usaymin rahimahullah yace wani mutum yana karanta qur'ani ɗaya yana karanta qur'ani yana kiran sallah bai tsaya ba ɗaya kuma sai dai na karatun qur'ani din sai ya amsa wa mai kiran sallah kamar yadda yanzu aka yi wanne ya falala yace wanda ya amsa wa mai kiran sallah fi mai karanta qur'ani me dalili yace duk duniya ba littafin da ya kai qur'ani mun sallama babu hanyar ɗiban lada ga raba sakamakon katon ƙur'ani sai ce amma shi karanta ƙur'ani ba a keɓance masa lokaci ɗaya ba a koda yaushe ana yi to lokacin da aka samu haɗuwan ibadu guda biyu ɗaya na koda yaushe ɗaya kuma keɓantacciya da wani lokaci yace ana fifita ibada da ke keɓance a wani lokaci a lokacinta akan wanda take iya amfanuwa da kowane lokaci don haka shi mai kiran sallah ba zai sai ka gama bayan ya gama sai ka kammala izu da sai ka ce yanzu baran an sa masa zai ya kira sai ka amsa masa zai yi ai ba zai yi ba a lokacin da yake yi ne in ka bari ya wuce to ya asara amma izu ɗaya da zan karasa saura shafi ɗaya zan yi ajiya in ya kammala kuma na karasa amma kiran sallan ko kuma amsa wa kiran sallan ba dama na yi sai a lokacin da ake yi so wannan dalili tun da ya keɓanta da lokaci keɓantuwa da lokaci ya fi karanta ƙur'anin falala a lokacin don karanta ƙur'ani a kodiyar yaushe zan yi kuma hadisi ce mun yi in mai kiran sallah na yi na amsa hatta malamai sun kara juna ilimi akwai wanda suke gama amsawa mai kiran sallah da abin da yake fada wajibi ne yadda aka karanta muna fada haka za a yi sai dai ba za ka fada da daga sauti ba sai dai kasa kasa kawai Allahu akbar Allahu akbar haka kana amsawa to gaba na gaba shine hayya ala sala wa hayya ala fala anan me za a fada bismillah لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ورين يتي حي على الصلاة كتهو كتهو زواغا صلى وحي على الفلاح كتهو دن سام ببربو ألوكة سيكتي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول باب دبارة ولا قوة باب قرفي إلا بالله سيغا الله فسر ديا fasara na biyu la haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga wanda ya dogara ga Allah dabara da karfi na wanda Allah ya daure wa gindi ne ko ka ce da dabara da karfi duka na Allah ne ko ka ce dabara da karfi ba a samu sai ga wanda Allah ya bawa bi ma'ana bawan Allah na kwari shine mai dabara shine mai karfi wannan kuma ya ka hujja duk karfin duniya kasashe da nawa suka yi karfi a duniya suka kare amma an taba cewa karfin Allah karye kai ma ka san ba mai yiwa bane shi so da haka a lokacin da yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah duk lokacin ya faɗa haka zaka faɗa in yi hayya ala falah sai ka faɗi wannan wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim Allah ya gafarta musu sun kawo shi Bukhari ya ka juz'i na farko hadisin 152 Muslim ya ka a juz'i na farko hadisin 288 insha Allah ta'ala na'am yaqul sai kuma hadisi na 23 babi na 15 na'am wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا bayan an kammala kiran sallah ya je ladan ya je zuwa ga la ilaha illallah sai ka ce me wa ana ashadu Allah ilaha illallah ni ma na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne la sharika labai da abokin tarayya wa anna muhammadan lalle muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne raditu billahi rabban na amince da Allah ya zama mahalicci na na amince wa bi muhammadin rasulan na amince da cewa annabi muhammad manzon Allah ne wa bil islami dinan na amince musulunci shine addini na to bayan waɗannan ba akwai abin da ya saura ka amince da Allah ka amince da annabinsa ka amince da musulunci ai shikenan abun ya kare idan mutum ya faɗi wannan daga cikin falalar shine sai Allah ya ce kai ma na yadda da kai in ya faɗa itiqadan wa qawlan sai Allah ya ce ya yadda da shi a duk duniya kai har da lahira malamai suka ce babu abun da ya kai yaddar Allah dadi hatta annaban Allah abun da suke nema kenan yaddar Allah Allah ya yadda da su ka duba farkon ainihin suratu maryam ka duba yadda Allah ya daka kissosin annabawa me suke nema yaddar Allah suke nema annabi Musa gudu yake bar jama'a sa me dalili yace wa ajiltu ilayka rabbi litarba ni gudun da nake ina so ne kawai don Allah ya da ni tafiya ga yaddar Allah yake nema Qur'ani ya bayyana cewa yaddar Allah mutum ya samu ta mafi aljanna dadi wa ridwanu min akbar yaddar Allah girmanta ya fi girman aljanna a ce Allah yaddar kai to me saura a rayuwa shi yasa sahabbai yan gata ne wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce ya yadda da su su ma kuma Allah ya ce ya amince sun yadda da shi amma mu kuma fa ba mu da yaqini an ce walladhina tabauhum bi isanin sai wanda ya bi su da kyautatawa waye bi su da kyautawa wallahu alam Allah shi ya sani sai dai muna yi wa juna kyakkyawan zato in ce ina zaton wane mutumin kirki ne ina zaton wane iya da takawa ina zaton wane iya da ikhlasi in ka faɗi wannan sai ka ce hada huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa lan zaki alallahi ahada a zahiri muna mar zaton alkhairi amma Allah shi yake shaida me dalili saboda zuciyar dan adam ba mai iya shiga sai Allah to shi sa yake da abin mamaki mutum da kansa ya ce yana da tsoron Allah ko mutum da kansa ya ce shi mai ikhlasi ne ana samun masu ya faɗa wannan wani ya ce shi abin da ya sa Allah yake taimakon sa ikhlasi ne ikhlasin da yake da shi nace ikhlasin ana iya faɗansa wane mutum wanda suka fi kowa ikhlasi sun fi kowa tsoron ikhlasin duk wanda ya fi kowa son Allah ya fi kowa tsoron bacin aiki ya fi kowa zargin kansa Umar bin Khattab ya da sarfike dan aljanna da annabi ya kira siffar munafikai ya ga ya Hudhaifa wane wane Umar kuka yake ya ce Hudhaifa ina ciki iya faɗan aljanna amma yana fargaba da yana ciki Hudhaifa ibn al-Yaman shi yafi kowa sanin munafuki a duniya yace ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq ba mai tsoron ikhlasi sai mumini babu wanda yake amintuwa da cewa shi na kware ne sai wanda yake munafiki amma duk wanda yake da ikhlasi ko ya kama hanyar nema to baya gamsar da kansa shi shine kullun iya cikin gyara kurakuransa ne to yaushe mutum ya gama gyara kurakuransa ya ce shi mai takawa ne shi da kansa ya fada ai ko annaban Allah ba sa fadan wannan <laughs> ko su za ga suna magana na mai na kaskantar da kashi mafhum tayyib annabi zai bayani ce yace ana sayyidu waladi adam la fakhar ni Allah yace ni ne shugaban yan adam amma ba alfahari nake yi ba mafhum tayyib Allah ya dada mu ni da ku gaba daya duk wani musulmi a duniya Allah ya da shi in akwai kuskure da musulmi yake zai hana masa yardar Allah Allah ya kare shi daga yin wannan kuskure da na'am يقول ذلك عقب تشهد المؤذن don haka wannan addu'a na farko inda aka kira din mutum zai faɗa a ƙarshen tashahhud wato tashahhud shine shaidawa da kadaituwan Allah da ladan yayi bayan yayi la ilaha illallah ya shaida Allah ɗaya ne to ana ki faɗan wannan addu'a da. addu'ar imam muslim Allah ya gafarta masa ya ka a juzi na farko hadisi na 290 insha Allah ta'ala sannan ibnu kuzaima ya ka a juzi na farko hadisi na 220 shine yace ana fara a karshen tahiyya din in yayi la ilaha illallah sai ka ce wa ana ashhadu an ilaha illallah zuwa ƙarshe na'am يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن يصلي على النبي متن يا ladan kiran sallah ya yi wannan shaida ɗin sai kuma yi wa annabi salati tsira da aminci tabbata a gare shi da faraghihi min ijabatil mu'azzin bayan kammala amsa wa mai kiran sallah da yi amsa wannan kuma cewa zai yi salati na cikin muslim juz'i na farko hadithi 288 insha Allah ta'ala sai ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shine salatin da zai yi yi wa halitta salati akwai falala dewa a ciki muna wasa da yi ne kuma mafi ingancin salati shine salatin ibrahimiyya don shi wahayin aka yi wa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi zaka shine mafi inganci ba ka da wani salati hatta cikin wanda ake iya ga cewa suna da asali ko daga sahabbai ittifakan an ce wanda yafi kowanne inganci shine salatin ibrahimiyya don annabi shi kansa da aka dambe shi ya za ma salati shiru yayi mala'iku an ce su mar salati suka yi shiru inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce kaifa nusalli alaika ya za mu maka sai shiru bai kirkiro da kansa ba me yayi sai jira sai Allah ya turo mar wahayin salatin ibrahimiyya sai ce kulu ku ce sai koya musu yadda ake shi da wannan yasa in za mu yi wa annabi tsira da minci tabbata gare salati abinda ya tabbata sunna shine wa salatin ibrahimiyya don shi ne abin da bakin sa ya faɗa kuma shi ma wahayi aka masa kuma shi ma ba da kansa ba san da jira aka bashi amsa don haka idan ka kammala wannan yana cewa kawai la ilaha illallah sai ka karanta wannan wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa muhammadin rasulan wa islam dinan allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama ala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kana faɗan wannan salatin da kamar a wurin ana baka nawa kana yi kai ma sai maka guda goma kai in kai wa annabi salati Allah goma yake maka <laughs> shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahi rubuta littafi sukutan da guda jala'ul afham fi fadlis salati was salami ala khairil anam dukkaninsu akan matsayin salati wa fiyayyen halitta ne ya ce abin da ya tabbata abin da ya fi komai inganci salati shine salatin ibrahimiya yi ta kawo falalan yin salati na farko za a maka Allah zai ma goma na biyu akwai samun lada na uku kanu cewa kai ba marowaci ne don hadisi ya ce albakhilu man zikirta inda hufa na yusalli alayya zabgegen marowaci in ji fiyayen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ne wanda aka ambace ni gaba gare shi bai mun salati ba na hudu ibn al-qayyim al-jazari wala ke yi mar salati yana wanke wa mutum memory kirjinka na zama ya buɗe ya zama in ka karanta abu sai ka haddace da sauki abin da yake da wahalan ganewa kamar mathematics sai Allah ya sauwaƙe ma daga an yi ka gane dalilin yimar mai dalilin yimar salati to yanzu wani salati ma bai iya ba <laughs> abubuwa ne yana da sauki ka ga mutum bai iya ba kuma asali Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim asali wannan ba cikakken salati bane ne salati cikakke shine salati na ibrahimiyya na'am tayyib kul. sai kuma yace bayan yayi salatin a gaba na gaba sai yace me اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد bayan mutum ya yi salati a bayan kiran sallan kuma sai ya ɗora wannan addu'a kai jama'a mu gode wa Allah da musulunci yanzu wannan yaushe ka samu taɗi na yin taɗi tayin da taɗi ma gaba ina ka samu in dai ka bi waɗannan addu'o'in za ka ga ba ka da aiki a duniya sai ambaton Allah kuma kana yi Allah yana kara maka imani kuma yana kare ma imanin ya kara kuma ya kare shi kuma ka samu kariya daga bokancin boka daga tsafin matsafi daga sihirin ɗan sihiri daga duban dan duba daga munafurcin munafuki daga hassadan mahassadi duk wani sharri daga sharrin mai sharri duk sai Allah ya kare ka dalilin mai waɗannan addu'i ba ka da kariya na jikin ɗan adam a duniya da ya kai su babu wani abin da zai kare ɗan adam a duniya da ya kai irin waɗannan addu'o'i mu faɗa da baki musamman a nan su lokacin da muke faɗa na shine sharɗin zikiri bakin ka na faɗa ma'anan kana hakaito ta kana kuma ƙoƙarin tabbaka abin da Allah ya kaddara a cikin ayyukanka bayan nan sai mutum ya ce Allahumma rabba hadhihi da'awa at-tamma Allahumma ya Allah rabba kai ne mahalicin hadhihi da'awa wannan kira a tama cikakkiya wajen fassara hadisan wani lokaci ina fassara ba hausan nake fassara ba ina duba fassaran shari'a ne ka'ida idan zan fassara din ba irin kalmomin ba ne ina duba malamai irin su ibnu hajar rahimahullah fadhul bariya suka yi in a muslim ne ya imamun nawawi rahimahullah yayi irin da makamantan su to wannan su nake bi saboda ba sharha muke mai tsawo ba da haka zan rika takaita zuwa ga abin da ya tabbata ake ga shine kauli rajihi na fassara don haka Allahumma ya Allah rabba mahalicin hadhihi da'awa wannan kira atamma cikakkiya me kira cikakkiya shine kiran tauhidi la ilaha illallah wannan shine kira cikakkiya haka malaman hadisi suka fassara was salatil qa'ima kuma kai ne rabbu na sallah wacce take ka'ima tsayayya me ma'anan tsayuwa wacce take maimaituwa a ko da yaushe kullum za a yi guda biyar na wajibi banda wanda suke zuwa kuma matsayin na sunna banda wanda suke zuwa da kuma wani matsayi na daban na wajiban amma ba a wannan matsayi ba kamar sallan idi a wanda suke ga wajibi ne kamar shin muhammad nasir rahimahullah cikin dafin sana al-ajwi ba an nafi'a an as'ilati lajnatil jami'a ati muhammadan alwasilata walfadila ya Allah ka bawa annabi muhammad alwasila tsani tsani abin da ake nufi da wannan shine abin da zai sauwake masa duk abin da yake nema a wurinka kawai shine tsani alwasila kenan shine asila ilaika shine ake cewa at tawassul shar'i kusantuwa mika kokon bara zuwa ga Allah amma na Allah umurce mu da yin tawassuli a cikin ayoyi biyu a Qur'ani na farko a cikin Ma'ida يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون نبي تكون سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوداكا الله دك أبن دا نبي كينما نونا مر شوتكات دن هنيا كوي كباشي منا روك أمسا دك داكا شيني سيد المرسلين baya ga wannan wa ba'athu ka tada shi maqaman a matsayi mahamudan wanda yake abun yabo kuma abun godiya allazi wa'atta wanda ka masa alkawari wani matsayi shine matsayin ceto cewa shi zai yi ceto a filin kiyama da zai ce ana laha ana laha ana laha muna roƙa masa ceto annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce duk wanda ake kiran sallah ya roƙa mun ceton har zuwa maqaman mahamudan allazi wa'atta yace to hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama alkawari ne tabbas Allah zai bani cetonsa gobe kiyama iya cikin jama'a da zan ceta in dai kana masa ya ce to tabbas dalilin kai ka roƙa masa an bashi to ku ka roƙa masa kuma ku ne na farko a yaka ake yi <laughs> tunda ku ka roƙa masa Allah ya bashi kuma ku ne na farko da za tafi da ku yace to hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ta tabbata gare shi abun da yake neman nan ya samu za ka sai ka roƙa masa kuma ran da ya samu insha Allah ta sai a tafi da ku mafhum tayyib wannan hadisi asali imam al-bukhari Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ka juz'i na farko hadisi na 152 sai dai akwai ƙarin innaka la tukhliful mi'at cewa lalle kai Allah baka saba alƙawari a nan wurin malamin mai littafin ya ga al'allama ibn bas allah ya gafarta masa ya ji kansa eh, ra'isu majalisi kibarin ulama a cikin tufatul akhyar shafi na 38 ya ce hadisi ne da yake hasan mai kyau wanda ya karasa da innaka la tukhliqul mi'ad sai dai Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah shi kuma ce wannan karin gaskiya bai inganta ba riwaya ce shaziya ya ce ba ta tabbata ba saboda an same ta ta hanyoyi ne guda biyu na farko akwai hadisin imam al-baihaqi rahimahullah da ya kawo sai na biyu akwai wani hadisi da ake nassaba shi zuwa ga imam al-bukhari rahimahullah sai dai shi sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce ai bai daga cikin asalin hadisan da imam al-bukhari ya tabbatar da ingancin su balle a ce an masa naqabi iya da kuma wasu hadisai za ka samu cikin al'adabul mufrad akwai hadisai da ifai kuma na imam al-bukhari ne rahimahullah amma wani littafi ne ya keɓanta ingantattun hadisai shine sahihul bukhari ko a ce aljami as-sahih al-musnad min hadith rasulullah wa sunanihi wa ayami shine asalin sunan littafin in an ce sahihul bukhari kawai somari ne amma shi sunan da ya sa wa littafin shine aljami as-sahih al-musnad min hadith rasulullah wa sunanihi wa ayami so da haka sai ce wannan hadisi bai inganta da haka hanyoyi guda biyu ke da su haka sai ce shazi ne hadisi shazi shine wanda yake muqabala wa mahfuz mahafuz shine hadisin da mutanen kirki da yawa suka kawo shazi kuma shine hadisin da mutumin kirki ya kawo amma ya ci karo da hadisin da mutanen kirki suka kawo wanda suka fi shi yawa da kuma zama mutanen kwarai tare da shi ma ba ma kokwanton ingancinsa amma sai dai adadinsu ya fi nasa kuma lalle zamansu na kwarai ya fi nasa ko da kuma amince da shi to sai a ce al-mahfuz yuqabilu shaz a ce al-ma'ruf yuqabilu al-munkar in ko mutanen kwarai suka kawo ko mutumin kwarai ya kawo sai wani mutumin banza ya kawo da ya saba na kwarai sai a ce na kwarai din al hadisinsa mutumin banza kuma a ce me al-munkar so haka wanda ya kawo hadisin ma ba a kokwanton ingancinsa sai dai ya ci karo da riwayar jama'a da suka fi shi karfin memori da kuma zama mutanen kwarai saboda asalin hadisin an ce hasan ne dama menene khafifud dabt ne amma an ce sahih shine tammul dabt to tun da yace hasan babu in kokonto daman hasan ne tam sahihu ainihin khafifud dabti ne to amma tun da yace karo da masu tammul dabti Sheikh Muhammad Nasir ya ce shazi ne hadisi shazi isnaduhu sahih lakin la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da shi so da haka bisa ga fahimtar Sheikh Muhammad Nasir an ce wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta sai a tsaya in ga kula shi yasa ya saka a cikin kausai ne na gaba sai saka a bracket wannan ƙarin innaka la tukhliful mi'ad kowa da fannin sa a bangaren fiqhul hadith Sheikh bin Bas rahimahullah malamai suka ce yafi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah amma a bangaren sanin ingancin hadisi babu kokonto Sheikh bin Bas rahimahullah shi kansa ya sallamawa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah don da kansa yakan ɗauki littafi ya ce a kai wa Sheikh Muhammad Nasir Albani rahimahullah ya ce a yi mana tahqiqin littafin nan musamman hadisi ne inganta wanne ne bai inganta ba da kansa yake cewa ma ta hata adimul ardi a'lamu bil hadith ma ta hata adimu sama a'lamu bil hadith min albani rahimahullah Sheikh bin Bas yace karkashin sammai a zamanin da yake rayuwa a duniya bai san mutumin da Allah ya masa baiwa da ilimin hadisi ba kamar Sheikh Muhammad Nasir yace bai san shi ba duk da haka dan adam ne zai iya yin kuskure shi daidai ɗinsa Allah ya kaba kuskurensa Allah ya yafe masa na'am يدعو لنفسه بين الآذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ لا يرد أتكين حديثي نجب أنا إمام الترمذي الإمام أبو داود وأن الشيخ محمد ناصر رحمه الله إن كان تاتين إراء القليل جزئي نفرقو حديث عند ريبيو ستين دبيو yace yad'u li nafsihi ana so mutum yayi wa kansa addu'a bainal adhani wal iqama daga kiran sallah zuwa ta da iqama an kammala kiran sallah na'am to gabanin ayi kama kuma kana da bukatu to sai ka zauna ka mika kokon bara zuwa wawa zuwa ga Allah fa inna du'a lalle addu'a hina irin a wannan lokaci la yuraddu ba a mai da shi hadith yace la yuraddu du'a bainal adhani wal iqama duk addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da ta da iqama matukar musulmi ne addu'ar Allah baya mai da ita kai ka ji ne garaba su a gin to amma su za a kira sallan kuma sai a zauna tadi bifu a kama wani ya zo da mata zai wani kuma waje zai tsaya yana ce abin da ya fi ban mamaki a duniya shi ne mutum ya yi alwala sai ya tsaya a wajen masallaci bai shiga ba abin da ake tsere tsere hadisi bai ce cewa yake ce ta atammu bi walli atamma bikum man ba'dakum wala ya qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahum Allahu azza wa jalla ku zo da gaggawa ku matso gaba gaba yace mutum ba zai kasance yana jinkiri ba har ya zo filin kiyama Allah ya jinkirta shi shi ma in dai kana jinkirtawa a shiga masallaci a duniya to a kiyama kai ma Allah zai jinkirta ka mutum ya je filin kiyama ka jinkirta shi ya shiga uku ta wanda nake kira ji an ce abokin gaban ka ya mutu ya ce tukunna ma aka ce me saurayi ce sai ya ji lahira an koro shi an ce ba ruwansu da shi tukunna shi abin da ke so <laughs> to ka'ida kenan gaggawa ake yi wanda yake ya makara ya taho da gaggawa ya zo shiga is okay amma kai da ka samu daman zuwa ba shiga sallah ba sai ka shigo kai nafila a cikin nafilan zaka sa goshi a kasa kai addu'a ta shiga cikin addu'an da aka yi tsakanin kiran sallah da da ikaman ita ma saboda a nafila aka yi ta kuma addu'a ne tsakanin kiran sallah da iqama in kai sallama ka daga hannu kai addu'a a lokacin yayi fiye yin halitta kan ya daga hannu yi addu'a a lokacin imma bayan sallar nafila yana addu'a bayan nafila kamar ga hadisi a muslim bayan nan yana yi tsakanin ikama da kiran sallah ta da ikama nan ma yana iya daga hannu sai ka shigo ka daga hannu kai addu'a akwai wanda bai da bukata an akwai ya gaya mu ba wanda bai da bukata bukata kawai ta duniya ma aka ce ka kirga ba za ta kare ba to balle kuma ta lahira ta lahira ita ta fi kowace girma bukatar ka ɗaya ne a lahira shine me aljanna ta ma tafi duk wata bukata so da sai mu shiga mu yi addu'a mu yi ta miƙa kokon bara addu'a da aka yi tsakanin kiran sallar ta da ya kama Allah na karba kaga wanda ke karuna mana cewa a musulunci ba a barin time ya tafi a banza minti ɗaya idan ka yi luzin a rayuwarka ka yi asara taɗin na minti ɗaya da kai baya da amfani ka zauna kana gulma ko kana musu wallahi na minti ɗaya asarar da yake jawo mutum ko da ba a bashi zunubi ba Allah ne kaɗai ya sani alhassan bin abin hasan albasri rahimahullah yake ya buna adam innaka ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba ba'abuka ya kai dan adam kai fa kwanaki ne kawai kwanaki suka yi mutum duk ran da kwana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ya tafi kuma har abada ba za ka same shi ba ribar ka da tafiyarsa shine mai kai da lokacin dan ya amfani ka a duniyar ka da ka amma kwanaki su suka yi ka in kwanaki dubu ɗaya Allah ya baka ran da ka cika dubu ɗaya me za ka yi za ka mutu idan ka mutu kana nan a mutum ne ka zama yi macacce ko babanka aka ce ajiye gawan a gida baya so saboda ranka yake bukata a duk duniya ba mai bukatan ka kusa da kai a ko da yaushe kamar iyalin kan ana zama lafiya haka ne ba kwa gajiya da juna amma ranar da Allah ya ɗauki rayuwarka aka ce ka rasu bayan magariba in aka ce da kwana da kai a cikin ɗakin nan ba za ta iya yin bacci ba saboda ran take bukata yanzu babu shi me burinta ina ma gari ya waye a zuwa dauke ka araba ka da shi ita kawai ta huta wannan bai sheka ba darasi yanzu kuna tare ana cire ran to kuma aka ce zauna ku kwana ta ce a kaddara ya rasu tunda kina son kina kuka yanzu za bar masa zamu bar miki shi a daki ku zauna kaza ta ce maka a'a tana fa kuka kuma tana bakin cikin ka rasu tabbasa ka ne amma yanzu a bari a bata bukatar me zai saboda abin son rai ne ashe ba gangan jikin bane mutum ruhin shine mutum din wannan bai ishe mu ba amma sai ban lokaci ta wuce a banza wani iya da time zai je stadium ya zauna ya yi ihu ya gaji ya yi ba abin da ba zai bai more ya zo bakin kasuwa ya zauna ya yi taɗi a kammala wannan a watse ya taho wajen bakin mai shayi ya zo ya zauna a wurin mai shayi ya yi taɗi ya gaji mai shayi ya tashi mai ba bata gama bai matsa kusa ya ce zauna ya samu wani ko baka dindin taɗi ya same ka sai kun a gama wannan ya jira ya zauna kuma ya ce bari ya ga ko wani zai zo sai komai ya kare kuma ya je kwanta ko azkar baya yi gari ya waye ya tashi karfe tara na safe ya yi sallar safiya ya sake zuwa temple ya ƙara zama wani bai yi sallar asuba ba amma zai ji bbc zai ji america zai ji birnin cologne kuma ya dawo labaran barka da duk zai ji su yana kwanci akan gari bai miƙe ba da Allah akwai asaran da ya kai wannan wai mai dalli wai iya so ya san duniya mai rage ciki eh ka san mai duniya ke ciki amma baka san lahira mai rage ciki ba an yi asara ko bai ba labaran duniya suna da amfani amma dalilin me don a gyara lahira to kai lahiran babu jama'a mu san wannan rayuwar tamu lokacin shine rayuwar shi yasa hadisi ya kira la tazul qadama abdin yawmal qiyamah hatta yusala an arba'in daga ciki akwai me an umurihi rayuwarka gaba da Allah zai tambaye ka akan ta Allah ya sa alkhairi a rayuwar ta mu na'am du'aul istiftah du'aul istiftah addu'a da ake yayin buɗe sallah malam kuma ya kutsa zuwa ga buɗe mana babi akan addu'o'in sallah saboda muhimmancin su don su ma azkar ne abinda zan faɗa gabanin mu shiga ciki duk mutumin da ya tunkare ka ya ce ma kwanto ya masa yawa a sallah amsa da za ka gaya masa na farko sai ka ce masa ba ka yin sallah ne irin yadda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya yi don in za ka yi sallah irin yadda ya yi to tsakani da allah rudani da kokwanto ko ana kwallon har ka kaddara ko kuma kana sallah kana tunanin ana bol ko kuma yanzu wani ya isa kano ko kuma yanzu iya dawowa wallahi ladin baka bin azkar na fiyayyen halitta ne dan in kana bin su ƙoƙarin kiyaye su da tuno su da karanta su zai shagaltar da kai daga tuna duniya to wani za a zauna tafiya bai iya tahiyar ba akwai babbar bariya ne <laughs> to bari waje a gefe ba sai na kira sunan ba wai an yi zaman tafiyan farko da wani a zahar sai gaba a yi komai sai ɗauka ba a komai kawai an zauna ne aka ɓata lokaci aka miƙe da aka da na biyu ya shaida zaman banzan nan gare ya ci gyada ai sai ɗebo gyada su zai ci wai shi ɗauka zama ake ji da wannan zaman banzan ai gare ya ci gyada ai masa zargi <laughs> eh waye yi wani ya ce wa fulatin ya ce ba warware waye mai gyada ya sake shiga cikin taro yana tsaya cikin taro sai bai sani ba sai ji ya taka mutum da ya juya sai ga soja ne sai ce astaghfirullah waye wannan <laughs> na ga wani ya gyara zama ina ji shi din sure <laughs> shi kuma ɗayan mai nasa eh ya shi zan ba wai shi ɗayan ne shi kuma yana zuwa sayan kosai ka san shi da son yaji in yaje sai ya dandana ya dandana to duk wanda yake mace mai kosai a ƙauye abin da ta tsana shine ka ɗanɗan yaji da kanka a birni sai ka ɗan taba ka ɗan yaji shi kuma wannan sai ya danna ya cika da yaji yake ci to ta tsani wannan to ya zai dana sai ce ya hankali ya hankali to abin iya damunsa ya ce ina ma Allah ya sa ta zama sarshin Kano in je in saye kosai in dandana ba ya sa shi ya isa ba <laughs> wai duk zama su sarkin Kano shi shine ɗanɗano yaji a kosai gaggajen <laughs> wato ya san idan ya zama sarki na Kano in ya zo sayan kosai a bakin hanya a ƙauye ba zai dandana a ce ya isa ba dole a bashi ya ba <laughs> wato alayi hali abin da nake nufi da wannan shirin gidan za mu kiyaye addu'o'i da suka tabbata a sunna na fiyayyen halitta a sallah ko kwanto da kida mutane zai watse kuma zai ragu ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi cikin talbisu iblis ya kawo wannan bayani yace mafiya yawan jama'ar da shedan ke dauran su ba sa yin waɗannan azkar ne sai zama komai yake kokonto yake yi wani fa hatta shiga sallar ba zai iya ba saboda tsabar kokonto kuma kullum ya yi sallah sai ya kokonto malam mai kawai da ya ce wa manisin kahu shakkun ko shi kullum a duniya zai sallah sai ya yi kokonto amma zai irga kuɗi babu kokonto ya ɗaure duk ɗauri na ɗari biyar biyar zai maka na dubu hamsin na dubu dubu zai maka ɗaurin dubu ɗari na naira ɗari ɗari zai maka na nawa na dubu goma duk zai wannan shi kaɗai ya lissafin miliyan biyu uku amma ba zai yi wannan ba wani zai zauna ya karanta maka karatun zamani ya haddace rubuta jaraba ya ci eh amma ya zo sallah kuma sai ya kokonto akan adadin rakawoyi amma zai haddace hatta elements da ake da suna ko chemistry ko kaza ya ta hydrogen oxygen kaza kaza duk ya ɗebe amma adadin rakawoyi ba ya kiyayewa duk wani kof a makaranta san 2 credit units ne a 3 ne a 4 ne a a 1 unit ne a a 1 unit takwas ne a a kaza shida ne amma adadin rakawoyi ba zai iya kiyaye su ba me dalili kowa a abin da ya sa na duniya yana kyautata shi kuma baya kuskure amma idan aka zo ga sallah sai ce shi fa kullun kokonto ya dame shi jama'a suna yawan wannan tambaya mutum ce maka wai kullun zai sallah sai ya kokonto sai ka ce masa ka koyi azkar ka je ka koyi sallan fiyayyen halitta babban ababen da muke asara a sallah shine ba mu iya addu'o'in da fiyayyen halitta yake a sallah ba in ko mutum bai iya ba dole ya samu kokonto in wanda guwa ruku akwai addu'a da ke a sujada akwai wanda ake tsakani akwai wanda ake yi ko ina akwai addu'ar da yake to kai baka yi tunda baka yi ka bar space din empty tunda empty ne me zaka sai tunani tunani kuma shaidan sai kawo maka abin da yake so daga ya kawo maka ya saka a wurin kuma sai ka fara kokonta raka nawa kai sallah za a yi ai sallah masallaci amma a gagara wai wanda zai iya gane raka'a nawa ne akai yanzu an bata so mu kiyaye azkar na mu haddace idan muka kiyaye insha Allah ta'ala ko kwanto da rutsani da ke faruwa a sallah insha Allah ta'ala za mu magance shi so mu yi kokarin haddace addu'o'in cikin sallah din nan suna da matukar muhimmanci iyaka kuma sallar nan fa ita ce ta farko awwalu ma yuhasabu abdu yawmal qiyama as-salah ita ce farko ita ce ma gaba ɗaya fila na addini ba inda Allah ya kira siffar masu imani a Qur'ani bai kira sallah ba imma directly ko indirectly so in muna son shiga cikin masu imanin nan dole mu tsaya ga sallah mu kula da ita na'am addu'a wal istiftahi abin da ake nufi shine babi na goma sha shida idan aka yi kabbara liman yayi kabbara Allahu akbar kai ma kana baya kai kabbara Allahu akbar to ana shiru bifo a fara katu a surorin da ainihin salon da ake bayyanawa kamar magariba isha asuba da ake bayyana wasu rako'i a cikin su. shirin nan da ake yi to ana karanta ɗaya ko biyu na waɗannan addu'o'i ne akalla akwai su da yawa in ba za ka yi ba ka samu ko ɗaya ka haddace ya zama an yi shirin ka ba shiru kake ba don in kana addu'ar ka yi nasara ga shaidan to in liman ya yi shiru bai fara ga ba kai ma sai kai shiru to me zai yi shaidan kuma sai ya kawo maka wani tunani a wurin tunda shiru aka yi kai kuma baka komai ka dole wani abu ya zo maka babu dama baka yin wani abu kuma shaidan ya barka bai sama wani abu ba kuma babu dama ka ce a to ai yanzu kai ka iya sabbi bari kai sabbi a lokacin kai wannan kuma kayi bid'a don fiyen halitta bai yi ba ko bai ce ai a lokacin ba addu'an nan yace ai auren mafhum tayyib na'am اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بالثلج والماء والبرد wannan hadisi riwaya ne na abu huraira Allah ya gafarta masa ya ce na ji annabi tsira da aminci bada gare shi za ka bara sakata hunai'a aka ce masa in annabi ya kabara mun je da shiru me yake fada suka tambayi annabi kai sai ce ga abin da nake fada a lokacin sai faɗi wannan addu'a ita ce du'a addu'ar buɗe sallah zan karanta suna da yawa a ɗan gaggauce saboda ba wani abu mai wahala ciki kuma insha Allah ta'ala a wasu suna da yawa ko da mutum bai haddace duka ba ina ba shawarin ya samu ɗaya biyu ya haddace saboda suna da yawa tabbas shine Allahumma ba'id baini wa baina yaya Allah ka nisantar da tsakanina da kurakuraina kama ba ta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nisantar da tsakanin mafita rana da mafadatta malamai suka ce me yasa aka kwatanta da haka saboda a bisa ga zahirin abin da idon ka ke gani a duniya babu rata da ya kai mafitowa rana zuwa mafadanta so sai ka roki Allah ya nisantar da kai daga zunubanka ka daina su wanda kuma kai ya yafe maka ya nisantar da kai daga gare su kamar yadda yake nisantar da gabar zuwa yamma Allahumma naqqini min khataayaya Allah ka ainihin tsarkake ni ka tsaftace ni min khataayaya daga kurakure na kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace a sawbu tufa al'abu ya fari mina danas daga dauda Allahumma ghasilni min yaya Allah ka wanke ni daga kurakurena bisalji da kankara wal ma'i da ruwa wal bard da raba ko kuma bil ma'i wa salji wal bard duk ya inganta ko a fara kiran ruwan tukuna kira asalji salji in gace a salji shine kankara in ka ce alma ordinary ruwa in ka ce albar to iya koma zuwa ga kan raba kenan wannan ya zo a bukhari juz'i na farko hadithin 181 a muslim juz'i na farko hadithin 119 sai kana iya yin wannan ko kai ta biyun da za mu karanta yanzu ta 28 insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك wannan hadisi malamai hudu suka kawo akwai abu da turmizi na sa'i ibnu maja sheikh muhammad nasir ya maula inganta cikin sahihu turmizi jizi na farko hadisi na saba'in da bakwai cewa subhanaka allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata gare ka ya allah wa bihamdika kuma mun gode maka muna tabbatar da tsarki gare ka tare da godiya bi ma'ana yabo da godiya wa muka sunanka ya yawaita ma'anan ya yawaita shine sunanka ya yi albarka sunayenka suna da yawa yawansu kuma yi ma ya kawo mana yawan albarka in ka ce arrahman rahama ce kaga siffar sunansa ya kawo maka me albarkar rahama arrahim jinkai sunan arrahim ya kawo maka mai jinkai al'aziz mabuwayi buwaya ta sa ya baka ar-razzaq mai azurtawa dalilin wannan suna ya baka arziki al-hayy mai rayarwa dalilin shi mai rayarwa ne saboda nan sunan sai rayar da kai al mai gafara ne dalilin sunan gafara sai gafarta maka mafhum kaga ashe yawaito sunayen sai yawaita albarka to sunayenka sun yawa dalilin yawan su albarka ta yawa saboda duk suna akwai siffa siffar kuma aikin na zuwa gare mu ne mu muke amfanuwa da ita wa ta'ala jadduka kalmar jadduka shine azamatuka girmanka ya ɗaukaka girman Allah ya yi me ya ɗaukaka Allah ya halicci mala'iku mala'iku hamalatul arshi ɗaya daga cikinsu daga kunnensa zuwa a tafiyan shekara nawa ne na'am hadisi ce daga nan wurin zuwa nan in za ka yi tafiya a kan doki na mala'ika daga kunninsa zuwa kafara za ka yi shekara saba'in kana tafiya daga nan zuwa nan girman Allah annabi ya taba karanta ya hau kan mimbari da ya karanta ma haka kadar qadrihi bismillah arrahman ma allah haka qadrihi wal na na'am bismillah ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات biyamini jazakum Allahu khaira da nabi ya karanta wannan aya din yace kafirai ba su kaddara Allah sa ba duniya gaba ɗayanta damka Allah yake mata gobe kiyama a hannunsa wasamawat samawat biyaminihi sama gaba ɗaya haka Allah zai rike ta haka Allah yana hada sammai bakwai da kasai bakwai annabi ya ce haka Allah yake dunkule su haka sammai bakwai da kasai bakwai haka zai rike su yace yace anal jabbar ainal jabbarun ainal mutakabbirun ina masu girman kai waye yake jin wai shi who is who ne ina suke ni ne mai mulki sammai da kasai annabi haka ya kwatanta wa sabbai akan mimbari haka yake da hannun sai ya ce haka Allah yake rike sammai bakwai da kasai bakwai yadda nake da hannu haka yake juya su duk duba su shine wata ala jadduka ya za ku zanta girman sa in dai zai rike sammai da kasai bakwai haka ya girman sa yake wala ilaha ghairuka babu wani abin bautawa sai kai ya Allah in ba za ka iya mai tsawon nan muka haddace wannan ta biyu amma ta farkon na da matukar muhimmanci tabbas na'am وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فاغفر لي ذنوبي جميعا إن إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بيدك والخير كله بيدك والشر ليس إليك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك wannan ita ce addu'a ta uku zai ce in ya tsayaye Allahu akbar ya kabbara sai karanta gabanin ya fara Fati alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikina na fiskantar da fiskata ga wanda ya fara fatara ya fara kirkiran halittar sammai da kasai ba tare da ya kwaikwaya a wurin kowa ba hanifan ai mukhlisan amilu ilaihi ina mai ikhlasi nake karkatuwa zuwa gare shi wa ma ana minal mushrikina kuma ni ban daga cikin mushrikai inna salati lalle sallata wa nusuki da suka na na ainihin raƙumi ko yanka na na kaza ko na rago ko na abu mai kama da wannan na layya ko na hadaya ko na suna wa mahayaya da rayuwata gaba daya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne mahalicin talakai gaba daya in ka ce rayuwarka mutuwarka na Allah ne ma'ana shine ba za ka yi rayuwa ba sai yadda Allah yake so la sharika la bai da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da haka aka umurce ni in kadaita shi wa ana minal na ni ina cikin musulmai allahumma antal malik ya allah kai ne mamallaki la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai anta rabbi kai ne mahaliccina wa ana abuduka ni ne bawanka zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi zambi na amince da cewa lalle na yi itirafi na yi confessing cewa na zalunci kaina faghfir li dhunubi ka gafarta min zunubaina jami'an gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta saboda ba mai gafarta zunubai sai kai wahdini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u na kwarai la yahdi li ahsaniha illa anta babu mai shirarwa zuwa ga kyawun ɗabi'u sai kai wasrif anni sayyi'aha ka kawar da hankali na daga munanan ɗabi'u la nisa yi a illa an ba mai raba ni da munanan ɗabi'u sai kai Allah labbaika amsawarka wa ka in ana neman rabo da tsira ba a samu sai daga gare ka wal khairu kulluhu bi yadayka alkhairi dukkaninsa a hannunka yake wa sharru laysa ilayka sharri kuma kwata kwata bai da alaka da kai in an ce sharri bai da alaka da Allah me yake nufi iya nufin cewa ba Allah ne halicci sharri ba bisa ga fahimtar sunna sharri Allah shi ya halicce shi shi yasa hadisi a bukhari in mutum ya aure ran da ya shiga ɗakin iyali na farko zai kama goshinta ya ce as'aluka min as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai kaga kana neman tsarin Allah daga sharrin da Allah ya halicce ta akai shi Allah ya halicci sharri don ya jarrabe mu ya halicci alkhairi don ya jarrabe mu in mun yi alkhairi mu je aljanna wanda ya sharri ya je wuta Allah ya kare mu ba a jingina sharri kai tsaye ga Allah a ce Allah shine mai sharri ba a yi sai dai a yi da dabara a kira sharrin sai a kore wa Allah sai a tabbatar da Allah shi ya halitta misali in ka kira ababen halitta ne zaka ce Allah ya ya halicci wasu ababe da sharri ya halitta a wurare uku ya halitta a kira sharri a hada alaka da Allah a babin aqida na farko shine in kana kiran ababen da Allah ya halitta sai ka kira sharri da sunansa ka ce iya cikin abin da Allah ya halitta ya halatta me dalili saboda qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri ma khalaqa kaga ai min sharri ma khalaqa wa halitta min sharri ma khalaqa kullahu anan ya halatta kaga ai min sharri ma khalaqa ne malama gida suka ce wannan yayi na biyu shine idan ka kira sharri sai ka kira alkhairi ka jingina zuwa ga Allah ka ce akwai sharri da alkhairi kowa ya zaba duka na Allah ne ya halice su yayi kamar da Allah ya ce wa anna wa inna la nadri asharun urida biman fil ardi aw arada bihim rabbuhum rashada kaga da yake an kira alkhairi an kira sharri anan ba a hana ba asharun urida biman fil ardi aw arada bihim rabbuhum rashada shin sharri ake nufi da na bayan kasan nan mutane ko kuma mahallicin su iya nufin shari'a gare su ne anan ya halatta na uku malamai suka ce idan kana magana akan matsala na halittu gaba ɗaya sai ka ce komai Allah ne ya halicce shi a komai din na sharri ya shiga ciki to anan kaga baka kira ka ce Allah ya halicci sharri ba suka ce anan ya halatta saboda mai dalili Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci komai da komai a waɗannan wurare uku ne kadai ya halatta a kira sharri da makamantansu a kira sunan Allah a wurin abun da yake koma bayan wannan bai halatta ba kwata-kwata wannan shine magana malaman aqida allahu ta'ala ala don haka wa sharru laisa ilaika sharri bai da alaka da kai wa ana bika wa ilaika ni daga gare ka nake kuma gare ka zan koma tabarakta albarka ta yi yawa ya Allah gare ka wa ta ɗaukaka taka ce Allah astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika ina tuba gare ka wannan hadisi yana muslim juzi na farko hadisi na 534 ya halatta ai wannan a farilla amma ya fi yin ta a sallar nafila amma ya halatta ya yi a farilla saboda ya tabbata cewa ana yi a farilla na'am Allahumma rabba Jibril wa Mika'ila wa Israfil Allahumma rabba Jibril wa Mika'ila wa Israfil Fatir as-samawati wal ard فاطر السماوات والأرض shahada. الغيب والشهادة عالم الغيب أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wannan addu'a imam muslim rahimahullah ya ka a juzi na farko da na 534 fiyayyen halitta yakan ce allahumma rabba jibril ya allah kai ne mahalicin jibril wa mika'il kaine ne mahalicin mika'il wa israfil kai ne mahalicin israfil mun kira israfi mun kira wannan addu'a a tafsirin ramadana zaka tuna karkashin wata ayi muka kira na kira wannan hadisin zaka yi tuna ma mun kana addu'a billahi a a tafsirin bana a tafsirin bana da muka zo amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wa kullu amala billahi wa malaikatuhu muna kiran mala'ikun da aka kira sunayensa qur'ani da hadisi sai in ce akwai hadisi ya kawo wa israfil sai in ce riwayar muslim jibril mika'ilu ka kawo aya ne a qur'ani sai in israfil ya zo a hadisi haka ne ko wa israfil wannan hadisin nake nufi ranar wa israfil da israfil fatirar samawati wal ardi kai ka kirkiri halittan sammai da kasai alimal ghaibi wa shahada kai ne masanin abun da ya buya da abun da ya bayyana anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun kai kake hukunci tsakanin bayinka cikin abun da suke sabawa wahadi ne li makhtalifa fihi min al-haqqi bi idnika ka shiryar da ni cikin abin da aka yi saɓani da izininka zuwa ga abin da yake na gaskiya in naka lalle kai ta hadi kana shiryar da man tasha'u wanda kake so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya insha Allah wannan ma du'a wal istiftashi ne na'am Allahu akbar kabira الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا واو وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله ثلاث دي كما دموا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه من نفخه ونفثه وهمزه wannan addu'a imamu abu dawud da ibnu maja da ahmad bin hanbal Allah ya gafarta musu suka kawo imam muslim Allah ya kara masa ya kawo wani bangare na addu'a da annabi kan karanta wannan addu'a lokacin da ya sifta shi sai ya ce Allahu akbar kabira Allah mai girma asalin ma'anan Allahu akbar kabira shine na girmama Allah girmamawa wannan shine ma'anansa a Hausa bisa ga tafsirin malaman hadisi sharha da suka yi shine Allahu akbar kabira na girmama Allah girmamawa ya ƙara maimaita Allahu akbar kabira na girmama Allah girmamawa ya ƙara maimaita Allahu akbar kabira na girmama Allah girmamawa sau uku ko sai ce walhamdulillahi kathira na yabi Allah na gode wa Allah da yawa walhamdulillahi kathira Allah na gode wa Allah da yawa saboda alhamdu shine yabo da kuma godiya walhamdulillahi kafira na yabi Allah na gode masa da yawa wa subhanallahi bukratan wa asila na yi wa Allah tasbihi safiya da yammaci zai faɗi wannan sau uku daga Allahu akbar kabira ya zo ƙarshe sai ya maimaita sau uku ya je farko ya ƙara dawowa daga baya sai ya yi sau uku kamar yadda aran ma ya karanta to sai ya maimaita sau uku ya zo ƙarshe ya maimaita sau uku yan halitta duka abu da sallah bai ma shiga cikinta ba shine ya ce salasan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitan ina neman tsaron Allah daga shaidan min nafkhihi daga furi na shaidan wa nafsihi da kuma tofi da shaidan yake yi wato numfasawa da yake yi wa hamzihi da fisga da shaidan yake yi malaman hadisi suka ce nafkhihi furawan shaidan shine sa girman kai ina neman tsaron Allah ya kare ni daga girman kai wa nafsihi furawa kuma na shaidan me yake nufi ko kuma ce tofi me yake nufi suka ce shine wake-wake Allah ya kare ni daga damuwa da music shine ma'anansa wa hamzihi da fisga fisga shine kawai da kaga sabon Allah sai ka ji kana sha'awan yi to fisgan shedan ne shine rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin hamzu kwaya dai hamazat dai wato shine fisga me yake fisgan shine yana zuwa maka ziyara wa a'udhu bika rabbi ayi hadurun so yana karanta wannan kaga ka duba wannan addu'a kawai kai Allah ya ce maka abin ai shikenan komai ya kare shi to duk wannan ana asarar su sai ta karshe insha Allah ta'ala da yake karanta duka اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك, لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق حق والساعة حق اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وعليك توكلت وبك آمنت وبك آمنت وإليك أنبت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أنت إلهي أنت إلهي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت wannan hadisi riwaya ne na imamul Bukhari Allah ya gafarta masa juz'i na farko Imam Muslim Allah ya gafarta masa ya kawo wani bangare yana cewa Allahumma lakal hamdu in yayi kabbara a sallah Allahu akbar sai wannan addu'a gabanin ya fara Fatiha ba ma gabanin ya fara Fatiha ba bayan ya gama addu'an sai kuma ya a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai shiga fatiha ɗaya daga cikin jerin gwanan addu'o'in nan duk yadda aka yi mutum ya kokari ya mallaki kwaya ɗaya in za ka samu biyu zuwa uku yayi kyau in ka haddace duka kuma fa huwa ahsan Allahumma lakal hamdu ya Allah yabo da godiya naka ne anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken sammai da kasai wa man fihinna da duk abin da ke cikin su an tambayi Sheikh bin basir rahimahullah cewa ya halatta kira Allah da nur in ana kiran sunayen Allah sai ya ce da ya tashi da amsa sai ya ce fi ma zahar lahu abin da ke bayyanuwa ba za kawai a ce nuru ba sai dai a ce nuru samawati wal ardu. haka za a kira sunan a kira nuru samawati azab a saka أكاو واو الأذف أسك الأرض مضاف أي مضاف إليه على إيش على نور أيضا بمعنى سيري دم نور wa nurul ardu. amsar da ya bayar ke ne yace dalili haka yazo a qur'ani Allahu nuru samawati wal ardi masal nuru hika mishkatin fiha misbah haka ka yace sai dai a ce nuru samawati wal ardi me dalili ai iya cikin abin da ake kira shi zul jalali wal ikram so haka ana samun sunan sa ya zama wani ya gina zuwa ga wani mafhum tayyib walakal hamdu yabo da godiya naka ne anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna kai kake daidaita kake tsaye da duk abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu kai kake daidaita sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu walakal hamdu yabo da godiya naka ne an tarabbu samawati wal ardi wa man fihinna kai ne mahalicin sammai da kasai da duk abin da ke tsakaninsu kai ka halitta walakal hamdu yabo da godiya naka ne laka mulku samawati wal ardi wa man fihinna mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakanin naka ne wa lakal hamdu yabo da godiya naka ne anta maliku samawati wal ardi kai ne kake da mulki a sammai da kasai wa lakal hamdu godiya naka ne anta al kai ne gaskiya al sunan Allah ne alƙur'ani shi ma al ne ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum musulunci alhaqu ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq manzon Allah haqq ne kad jaa al haqq wa zahaqa al batil ko bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq duk wannan alhaqu ne so Allah kai alhaqu ne wa wa'aduka al haqq alkawarinka gaskiya ne wa qawluka al maganarka kullun gaskiya ne wa liqa'uka al gamuwa da kai ma gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ne wan naru haqqun wuta ma gaskiya ne wan nabiyuna haqqun annabawanka ma gaskiya ne cewa ka aiko su wa muhammadun haqqun annabi muhammadu gaskiya ne was sa'atu haqqun tashin kiyama gaskiya ne Allahumma laka aslamtu ya Allah zuwa gare ka na miƙa wuya wa alaika tawakkaltu gare ka na dogara wa bika amantu da kai nayi imani wa ilaika anabtu zuwa gare ka nake karkatuwa wa bika qasamtu a dalilin ka kadai zan iya yin musu don a fahimci addinin musulunci bi ma'ana zaka iya kace nace da wanda yake kirista don ya fahimci musulunci wa ilaika hakamtu zuwa gare ka nake kai kara nake so a mun hukunci faghfir ma qaddamtu ka gafarta mun abin da ya gabata wa ma akhartu da abun da ban yi ba sai nan gaba zan yi na kuskure wa ma asrartu da abun da na boye a zuciyata na laifi babu wanda ya sani wa ma a'lantu da abun da na bayyana antal muqaddim kai ne na gaba wa antal muakhir kai ne na baya bi ma'ana babu abun da zai faru a gaban duniya face ka sani babu wanda zai faru a baya face ka sani la ilaha illa anta ba abin bautawa da gaskiya sai kai anta ilahi kai ne abin bauta na la ilaha illa anta ba ni da abokin bauta ba ni da abin bautawa sai kai wannan ashabu sunan sun kawo ahmad abu dawud turmizi ne sai ibnu maja wannan sun kawo da kuma ahmad shi bai cikin ashabu sunan sheikh muhammad nasir ya inganta cikin sahih turmizi juzi na farko hadisi 83 wannan su karshen addu'o'i ina ba da shawari mutum yayi kokari ya mallaki daya biyu uku in ya haddace duka to ya kyau ba mu da lokacin da ya wuce koyon addini Allah ya ba mu ikon koyon addini kuma ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba za mu dakata nan sai gobe idan Allah kai mu za ci gaba da karatu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiyo billahi tawfiq